malam ai irin ku irin ku <laughs> irin ku yaban ku ake a garin nan fa gaba ɗaya baka sani ba wannan haka yake manya-manya maganin ƙanana-ƙanana. Wannan haka yake. Ramun kura sai ‘ya'yanta. Gaskiya ne, rijiya nake, na fi ƙarfin rabon gado. Haka yake. Wannan haka yake. Kuma aka ce babban gora sai magogin ƙarfe. Wannan faɗi. Kai kaɗai kake tilo a garin nan namu. A karkarar nan tamu babu malami mai kamar ka. In kin ga wani ma ki gaya masu. Saboda aikin ka kamar yankan wuƙa ne. Sai dai in bai ba. Ƙwarai da gaske. Allah ya zamanin malam, akara makallahu. Wato bukata nake so. Naga komai a fuskarki. sai dai ki kara mun karin bayani kawai ina so a raba kan mai gidana da kaninsa wasu ɗaya uban su ɗaya an gama so nake ai musu farra'u an gama a saka duhu a tsakanin su ƙwarai da gaske an gama so nake su yi ba ga miciji da ake kirari ina son fuskar su ta zama a haka su ji ba sa kaunar junan su fuskar su gabar da yamma za ta haɗu a gabar da yamma ba ta haɗuwa kun da ba ta haɗuwa to in dai kika san gabar da yamma ba za ta haɗu ba eh. to su ma in aka yi wannan aiki mhm. ba za su taba haɗuwa kuma bayan nan ina son a damalmala lamarin su kasuwancin a damalmala alaƙar su a damalmala ta kuma abin da babban ma da nake so a yi walle walle kowa ta tashi tafi shi saboda haka nake so idan an tashi a saka ƙiyayyar ƙanin mai gidana a zuciyar mai gidan nawa an gama Gara ya ƙaunaci kura ya ƙaunaci maciji ya ƙaunaci zaki akan ya ƙaunaci kaninsa da suke uwa ɗaya ba ɗaya abin da nake so kenan ka dasa a zuciyar mai gidana ka fahimta kuma sannan bayan nan akwai maganar gona tunda abin ya zama haka to a yi ta walle walle kowa ya rasa eh maganar gona na ta ta malmale eh haka nake so sai dai mm. akwai sharadi irin sharaɗi ne ni ko in cewa kai in tafi zikidir zan iya tafiya zikidir akan sharaɗin nan naka idan cewa kai in tafi tumbur zan tafi tumbur in dai bukata ka za ta biya ni fa ba abin da ba zan iya ba idan ina son abu faɗa min wani sharaɗi ne faɗa min zan yi shi aikin mu kin san kamar yankan wuka ne ƙwarai ni zan gaya wani sai dai ba ma bukatar a saba mana alƙawari a ba zan saba in aka samu akasi hmm. na wajen aikatawa to aiken da aka yi hmm. kanki zai dawo ni barai kuwa ai ba zan kuskure ba to madalla zan bi dokokin duk abin da ka faɗa an gama yawwa zan baki laya to za ki binne ta hmm. to alhamdulillah hmm. madalla eh. yanzu eh. akwai wani tsuntsu wanda ake kiran shi dilli mutum su jirgin kafa mai yawo da kafa daya dillimi dillimi kafa daya shine zaki samu hmm. tsokar gadan bayansa da ita za a haɗa wannan sihiri kalu ina ni da nake gyatuma ni da nake tsohuwa ni da nake ba kwari ba ina zan je can bakin ruwa a ce in je in ga tsuntsu mai kafa daya ah. kuma in kamo shi kuma sannan in danne shi in yanka bayan na danne na yanka in dauko tsokan naman bayansa ba zan iya ba ba zan iya ba to ki aike da hatimin nasara za in ya ba da kuɗin da za a sa waɗanda za su je ko almutsutsai ne ko baɗe ne su je in ma kai ne za ka da kanka je ka nemo wannan tsutsu zan iya ai ni uwar adashi ce ayya to kin gama ai da kuɗin jama'a a wajena ni mai shiga rigima an gama rigima iri iri wace ce ban shiga ba mun fita las saboda haka zan aiko da kuɗin adashin jama'a da suke tari a na in ya so daga baya ma fanshi sannan kuma mhm. akwai kullum magani da zan yi aiki gare ki guda biyu babba da ƙarfi babban hmm. tun da kin yi magana gona ki bada a cikin gonas gabas hmm. ki bada kudu hmm. ki bada arewa ki bada yamma ma ki bada hudu kin ga hudu kenan haka sannan mai karamin kullin ki bar bada mai a cikin abu kina tsammanin gabar da yamma za su haɗu a'a ba haka fuskar ɗaya za ta koma ɗaya kuma ta koma haka ba za su taɓa haɗu fuska ba godiya nake duhu ya shiga tsakanin su Na godiya duk wanda ya ga wani a tsakanin su zai ga inda ka san ya ga miciji ya ga miciji ko ya ga wani wutaccen abu da yake ba shi so yawwa yawwa <laughs> idan aka yi fitsari a gurin hmm. ko ta na dasa ta samu gurin hmm. to wannan sihiri ya karye kuma karyewa shi dawowa al'amarin gare ki ne ni delu ai ba zan bari wannan ta karye ba zan bi doka zan bi dokan nan da ka kafa min da sharadi an gama An gama zan wuce. Godiya nake. Da na ka za a bani wannan abu. Wannan da kin kawo. Allah ya gana malin malin haka muke san irin ku a gari su daɗa yawa. Rijiya nake. Su daɗa yawa. Na fi ƙarfin rabon Alƙur'an ku daɗa yawa irin. To sai na ji ka. To shi kenan. Mm, Mu daɗe mi karko ake cewa. Yawwa. yawwa sai ni delu delu ikon Allah sai ni delu mai maganin yan banza yawwa delu kowa ita boki ya tabo ajalinsa musu ba magani duk wanda ice zai ja da delu to ko sai ya faɗi ƙasa yana ke da kowa dan buhun bantan bayan kafar babanku yawwa musu ba ba na tsoron kowa jikinka haka rai a ɓace jikinka ya yi sanyi haka mala me ke faruwa me ke damunka to kin san matsalar ba sai na miki bayani ba kin san halin da ake ciki kuma kin san yanayin da nake ciki sai dai Allah hmm. wallahi mun a raina nake cewa ba abinci balle kaji ma su samu rayuwar kenan haka take gara ma kaji su tunda ba daure su muka yi ba za su shiga gonaki su shiga cikin gari su je su abinci su ci a hanya. Eh gaskiya Amma bil adama shi dole sai ya nemi abin da zai ci. Eh, Bare mu muna zaune cikin gida. Wannan hali da muke ciki ya Allah ya fidda mu na yunwa da takura da muke ciki. Eh da fargaba da rashin tsaro Allah ka yaye mana wannan wahala. Allah ya kyauta. Amin. Amin Allah. Amin. malam kenan to kuma faduwa ce ta zo daidai da zama eh, eh dama na tanadin maka irin dabaran mu ta mata eh ka san wani sa'in mu sai muna son mu kyauta za mu kyauta in ba ma son mu kyauta ba za mu kyauta ba ita mace yar alallaba ce in hmm. <laughs> za ga gana auro ka dinga hakuri da ni za ga wani lokacin na sauka da kaina haka zaman yake ai zama zo mu zauna ai zo mu sa gaskiya ne malam <laughs> dama akwai tanadin dan wani abu da zaka ci Allah da mai kyau kuma mai daɗi da ne maka. To to to ko shi ne wannan? A'a ba shi bane. Wannan kayan wanke wanke ne. To to to da Allah shi kake kawo mu. Ta. Eh. Ai, ai dole ko ana haurawa. Ai dole za a sauko wata rana. Ina yarinyar nan ne ba. Tana gidan umar. Ka san tafi ne ba ta nan tana can wani. ƴar uwa suna ta zuba hidimar su. duk ɗaya ne nan da san duk ɗaya ne a yi haka dai kamar da jigawa ne duk uwa ɗaya ne gaba ɗaya haka ne ka ka ka to shi dai ne in ta so akwai kirki wani lokaci Thank you. Lami mun shiga uku lami. Menene fa? La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa Lami mun shiga uku. Menene? Gaba ɗaya gonar ta bushe rama yau shukar gaba ɗaya ta La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa Wannan wace irin rayuwa ce a duniya? da ɗan uwanka musulmi ya nemi ya cutar da kai wace irin rayuwa muke ciki haka gona ta ki fitowa idan isko kai ne ni ban taɓa ganin irin wannan gona shekara shekaru ana ana noma ta yanzu malam ya sami ya sami malam an samu hannu an samu hannu na wallahi na rasa yadda rasa yadda zai gaba da ya kodar abu shi ta me mafita yanzu malam ki daina kuka lafi ki daina kuka ko ma me ya faru da sanin Allah ba komai Allah Allah Allah ga mu gare ka Allah kai ka ce a roƙe ka Allah muna roƙonka da Tsarka tsarkaka sunayenka ubangiji Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu shukan nan dai mu dai ba wani muka shuka ba Allah mun shuka ne muna roƙo abin da za mu ci ubangiji ka taimake mu kaga zamana ya Allah kaga halin da muke ciki kaga halin da mai gida na yake ciki Allah a gurin ka muke ne magana banza magana gofi ni zaka kawo zancen wani ibtila'i lokacin da nawa ibtila'in ya same ni me kai akai sai yanzu ne zaka zo har gidana ka dinga karanta min kauli da bare akan ibtila'i to ba na so ka ji na gaya maka ba na so yaya yanzu dan na zo na gaya maka ga ibtila'in da ya same ni shikenan sai kuma ka dinga bambami inda ka shiga ba ta nan kake fita ba yaya ba yaya da can ai ba haka muke ba lokacin da nima nake da dan wani abu a hannuna ko oh zancen abubuwan da kai min baya kake so ka dinga faɗa to ai dama ni na riga na san cewa ba dan Allah kake mun komai ba don haka ni abin ma da nake so da kai yanzu kar ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan ka kawo min wata magana ko wata alheri ne ko wata wani alheri ba na so baka san gani na baka ce yaya ƙwarai kai din ta da can da nake da dan abin da nake da mamora ba a kore ni ba ce ba a ce ba a san gani na ba sai yanzu ni dai na gaya maka ka zo kofar gidan nan ka dinga surutu ji nake yi zuciyata tana tafasa saboda ba na son ganin ka ba na so eh ba na so don haka ka ƙara zuwa min gida abin da nake da shi na iyali sun ishe ni in zauna in yi rayuwa da su in kalle su a matsayin yan uwana amma kai na haƙura da kai ba ni ba kai fa ya kace ƙwarai da kai to Allah ya sani ni dai dan Allah ne duk abin da ne maka wallahi tallahi dan Allah ne ko ba haka ba kuma idan ma ka kore ni ni dai abin da na sani ba ni da dan uwan da ya wuce kamar kai duk duniyan nan ba ni da wanda ya fice ka yawa in kai ka ce ba dan uwana bane kai ni na sani kai dan uwana ne na jini wallahi ba ni da dan uwan da ya wuce ka jiya ma me ta yi ballanta na yau amma ya dai an yaji ya lafiya kuwa lafiya kalau nake ba na son ganin ya ba lafiya ba amma ni dai ka ce dai a matsayin dan uwan ka ce ba ka so ai ai ai ba ba na so ba ni da wani dan uwa yanzu kamar ka ba na so iyali na sun ishe ni yaya kai masa rana ya ma irin wannan lalle dan adam butuli ne shi wallahi ni abin da ya fita da min da hankali abin da ya fita da min da hankali idi wallahi ko ba dan uwana ba ne irin alkhairan da ya giggilma tsakanin ni da shi ya isa a ce ya raga mu amma bai raga mu ba bai raga mu ba to yanzu haka zaka kyale shi Lamito ya zan yi da shi. Ba da yadda zan iya da shi. Sai dai in haƙura in fawwala wa Allah. Eh. Allah ya isan maka kuwa, ka yi haƙuri. Ka haƙuri, akwai ranar ƙin dillanci. Yeah. <laughs> Wai ya Kai! Ah! Ashe kare kai masa. Korar kare kai, ke kin ga da ya bar gidan nan kuwa? sadab haka ya fice ya bar gidan nan aiko yana karasa wajen bishiyar can a guje ya fita gaya miki ai na ci zarafin shi to ni wani da na ji ma labari an ce gonar gaba ɗaya babu maganar ta ma ba za ta amfani ba wace irin gona kuma kike magana ai wannan gonar ta tashi a aiki yanzu a ikon Allah sai mu alkura kowa ya da mu sai ya faɗi Birge ni kake kwani na. Kwani na. Kana birge ni. Haba baba, yanzu kai za a haɗa baki bala'i ya samu ɗan uwanka a dinga mai dariya. To, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ashe, wai, yaushe muka haifi zabiya a cikin gidan namu ne. iya lafiya rangwa jaja rangwa jagwa wa jaja a ah! ke uban waye ce ki sa mana baki muna magana a'a ka ki tashi yanzu saka baki ai zama dole tunda ta yi saboda ga sa'anninta sai ki saka turmi a tsakiyar wannan unguwar tamu idan kika saka turmi sai ki tashi ki shela ko ki sai lasifika ki tai duk karnan tamu aji uban wace ki tashi ki muna zancen iko kuma can wajen kumarin zaki koma sunan wani gari je ma mu kada sunan wani kauye eh wai shi wai dan gaya <laughs> kagan ka o o o o ai wata kusanta ko wata kusa wallahi ni yana ke kai ga san wani gidan ku shine nan mm-hmm. kowa ibar gida kuma gida ya bai shi Wasu ni gaba ɗaya na rasa yin kiyaye su. Na yi na yi da su sun kisa fahimce ni. To, ni ma da kike gani haƙuri muke da dukan al'amuransu. Mun riga mun zuba musu ido. Ni yanzu tsoro na ɗaya ma. Kaɗin na zo ta sami ni a cikin gidan nan. Kin shi kike ma. Ki kwantar da hankalinki. Idan ma ta zo, ba za kai miki. okay. me ya kaki gidan nan me ya kaki nan gidan komai me kika zo yi ba komai ba komai to taso tashi tashi tashi tashi tashi kina min dariya ko kin rena ne Allah ya ina so in sanar miki cewa kada in sake ganin ki a cikin gidan nan kada kuma in sake ganin ki da ati balle tana gidan su a ce kin fahimce ni ko kin ji me nake gaya miki babu ke ba gidan nan ke hatta kofar gidan nan idan na sake ganin ki a kofar eh hanyar nan sai kin wulakanta tsohon ki maru bai isa ba a waje na ba komai bane balle ta na ke yarsa zumunci ba dole bane kana zumunci da bare kana zumunci da ke da in zumunci da marigara in yi zumunci da kare kare zai mun gadin gidana yi mun gadin lafiyata da ina inna akwai wata musiba a cikin gidan nan kuma duk sanda ta tashi kowa zai ji a jikinsa saboda haka kafin ta tashi ne nake so ga ta tashi daga gidan nan na bar ki lafiya yeah! Tashi yarinya. To ki furwa gudu. Ki furwa gudu a cikin nake da kake ma. Haba malam, haba malam. Haba. Sai dai a ce na cika mita, kuma wallahi faɗin gaskiya ce ba mita ba ce wani. Amma yanzu saboda Allah madan a ce a batta a wannan gida, baƙin gida, mummunan gida matalauci matsiyacin gida a wannan gida talaucin mu ma ya muka kare da shi nan a cikin gida bare ta koma wannan gida tana zaune ba a je an bi bayan ta ba an bi ba'asi a ce ta dawo ta je ta sake ɗauko mana wani talaucin a kara goma da goma haba mutuwa za mu kenan mutuwa za mu kenan babu inda za ta je duk inda ta je sai ta dawo gidan nan ai duniya ce idan za ki daina ɓata yawun bakin ki ma gwanda ki daina komai garin daɗewa sai ta dawo Ni da wata surutun ma da ruwa kika zo kika kawo. To ai in gaya maka babu bakar algunguma. Bakar annamimiya. Bakar shaidaniya irin rabi. Dan ita ke zige ta. Ina mai tabbatar maka da rabi ce ke ziga ta. Da ta fita shekaru ta fita wayo. Baki da hujjar da zaki faɗi haka. Buri ya kama da mutum. Tsaya a'a. Ke dai abinda na gaya miki ki yi ƙoƙari, ki yi amfani da shi. Hmm. Idan ta bar gidan nan saboda ana musguna mata ne. idan duk inda za ta je sai an musguna mata fiye da yadda ake mata a gidan nan kin ga ya zama wajibi ta dawo gidan nan to surutu ba naki bane ni da zaki ji shawara ta ma ki kawo min ruwan sha duk yafi wannan surutun da muke yi kishi ruwa nake shi to shikenan ni sai dai a ce ba ni da hakuri amma ina da kirki kuma duk inda gaskiya take sai na faɗi ta hmm. wallahi ko za a yi kulin kubura da ni a yi curin fura da ni a ni idan za a ce sama da ƙasa ta haɗe sai ne girgiza na faɗi gaskiya duk daɗin ta duk ɗacin ta kuma ya ta mu ƙwaya ɗaya kenan sai a sa mana ido na jikin ka ya sa ma ido ba da isa ma ido da wannan za mu ji haba mai maka wa mutane ne ne saboda Allah da Annabi Yadda mutum ya magana a ce ya suka masifa a wallahi wallahi kaga kaga kaga da da. wato duk abin da ya fi damuna yadda baba ya canja kama wanda aka juyar mai da kwakwalwa. a tuni sai da ke haƙuri ita magana ta gaskiya idan ta zo a kan mutum kowaye dole a faɗi inda ya zance na gaskiya ne daidai mahaifiyarki ce amma rayuwarta sai a hankali kinga. lokacin da na so na auri mahaifiyar wannan yar uwarki rabi babu irin kulumboto da shige da ficen da ita mahaifiyar taki ba ta yi ba don ganin kada auren nan yi to kuma tun daga wannan lokacin har ya zuwa yau ni dai ban samu wani ban iska a tsakanin da ita ba haka ake ta tafiyar nan babu daɗi gaskiya baba ne ma ina mamakin yadda baba idi ya canza amma dole ne yi masa uzuri don ba a cikin hayyacinsa yake ba. Hakika ba a hayyacinsa yake ba. Sam, kan muska nazaratin ba a hayyacinsa yake ba kuma zai wuya dawowar tashi hayyacinsa. Amma sai dai ki ci gaba da yi masa addu'a saboda shi Allah yana karɓar addu'a ɗa ga mahaifi kamar yadda yake addu'a karɓar addu'a mahaifi ga ɗa. Gaskiya ne, za mu ci gaba da yin shi addu'a. Um, atini. ki sake jikinki kin ji to baba insha Allah kar ki taba dauka cewa wai nan ba gidanki bane a'a gidanku ne ke ma da kike ga yar uwarki nan eh ki sake jiki kar ki taba dauka nan wai ba gidanku bane kin ji yawwa ah ita babar taku bata ba ko wani aikin bane kafin ta tafi anguwa? Ta ce mai wanke wanke da shara. To shine kuma kuka zo kuka zo na sai sannan sai ta dawo ta hau da faɗa ku? idan Allah ya riga ya amince maka shi ke an an gama magana Allahu akbar lami ƙaryen kyakken ta ƙare wai dillalin fatan ya faɗa rijiya da ya faru malam ga ya mun mana wayo Allah na la da ka shedi kaya dai da aka kama an sake su. Alhamdulillah rabul alami mun gode ya Allah Allah ya kara annabi daraja kai amma na ji daɗi. Allah Allah shi ne abin godiya. Shi ne abin godiya. Yanzu nan Alhaji Garba ya kira ni cin ganta gata yake ce min dai sun gama an dai gama magana nan dai an fita. Alhamdulillah Allah mun gode maka. <laughs> kin ji abu kamar a mafarki wallahi Allah mun gode bayan wuya sai daɗi kwayan wuya sai daɗi duk wanda ya rike Allah ya ji daɗi a rayuwarsa malam kaga yanzu zabin nan zan zo in kamo ai mana farfesu na daddawa a gidan nan kowa ya ci ai wallahi wallahi ai komai komai aka ci a gidan nan wallahi wallahi ni ki san wallahi saka yau ki san wani abu saka yau nake ji ba komai ai Allah duk wanda ya ce Allah ya gama ku alƙur'an ji nake kawo ne mana Allah ya alhamdulillah Allah mun gode ma Allah ya ƙara annabi daraja Allah mun gode ma kowa ya rike Allah ya zauna lafiya Allah mun gode ni ba wallahi na fitare na fitare ka baki ɗaya alhamdulillah ai Allah ba a yi me haka wayo wayo wayo jeli me faru ihu jeli me haka ihu ihu jeli me faru ne ce wani abu ne wani abu ne a na to kin kin ga addu'a mana ya kuma zaki tsaya kina ihu kina yar musulmai ihu ki shiga daki na Allah ki je ki ta ki shiga ɗakin ki take addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la inna lillahi wa inna ilaihi ne haka ne kuma inna shiga ɗaki ki ki ta addu'a inna lillahi wa inna raji'un inna lillahi wa inna inna lillahi ba zai samu mutum yana musulmi ba zai tsaya ya yi addu'a ba na dan anan kai hakuri abin da nake so da ke ina ‘yata take kuma ina ɗan uwana umaru malam kamanta har da kai muka kore ta sannan muka yanke alaƙa tsakaninmu da shi umaru kamanta kuma har ka ci mai mutunci a ƙofar gida duk ina hankalinka yake a lokacin yanzu da lissan da kika sababin da na rabu da ɗan uwana sanda kika yi wannan sababu. Allah ya isa tsakanina da ke. Allah sai ya mun sakayyar wannan tugu da kika je kika shirya ki ba ni da dan uwana duk rudin shaidan ne kai haƙuri wai zaman aure muke da ke ne ko ko zaman mugunta muke a tsakanin mu zaman aure ne shine zaki zo ki kulla min duk waɗannan abubuwa. wallahi ihu ihu wallahi yo Allah yo Allah yo Allah yo Allah Wai, malam, an samu matsala. A'a, ai dole a samu matsala. Ko? Kin riga kin baro shiri tun ranti bani. Mijinki ya riga ya yi fitsari akan askan sihirin da muka yi masa. Ye? Kwarai kuwa. Don haka, sai dai ki jira sakamako. Na shiga uku na lalace. mun shiga uku mun lalace kai zance ma yanzu to yanzu a irin hidima da baiwa da kuke da ita da kokari wanne za a gyare a gyare a dan muskuta a gyara ba wani gyara da zai yi sai dai ki jira sakamakon abin da zai biyo baya a matsayin ki na wacce kika karya mana umarnin mu Allah na shiga uku ta mu ta kare sakamako zai biyo baya kuma ki yi kuka da abin da zai biyo baya domin ke kika riga kika karya mana dokokinmu mu kuma duk wanda ya karya mana umarninmu to hakika ya kuka da kansa domin zai ga abin da zai biyo baya sai ya kuka da kanshi ba da kuka ba ya kuka da mu ba yawa so da haka zaki ya tashi ki tafi ki tashi ki tafi ki jira sakamakon abin da zai biyo baya uhuhu uhuhu ruwanki uhuhu Wayo nawa kaina. Wayo nawa kaina. Kai. Sai a baku umarni. Ku je ku karya. Ku ta sakaki. Allah mai iko. Duk musulmi ya yarda da kaddara. Duk musulmi ya yarda da kaddara. ya yarda da kaddara musu ku gafarta min duk wannan abubuwan rigimar nan ta faru ni ce suna ba zan yi boye boye ba ba boye boye tsakanin mu duk jini ɗaya ne amma dan Allah dan Allah a yafe mini ka ji munafincin matan nan ko ka ji munafincin matan nan ko ka ji mun ka sake ka ji dan Allah dan ka dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ka bari manzo Allah duk zumuncin nan da ta raba tsakanin mu ashe ita ne ba komai ita ma din ba ita ce ta yi ba dama can Allah ya kaddaro dole sai hakan ta faru ka yi hakuri don Allah don a ka sake ka ji kun ji munafincin ba ta na ba hakuri. na ba da haƙuri dan Allah ka ji mutum ya ah! na tuba don Allah don ai ah, kun ce kun yaba ko mun yafe miki duniya da lahira ni da yata mun yafe na gode na gode na gode Allah ya ki wuce yara kun ya fanko. mar kai ma ka ya fanko. na yafe miki na fi miki kuma Allah ya gafarce mu mu ma Allah ya yafe mana baki dan Allah malan ka yafe mini roƙan mun shi ya yafe eh, ka fi mata ka yafe mata wannan abin da ya faru dan Allah don annabi ka kyale ni dangi ba Allah ka ni kyale ni me haka ni dan Allah da annabi kai ba ka yafe mata zuwa malan ka yafe mini dan san annabi da alqur'ani ka yafe mata don Allah don annabi ko ta samu saukin abin nan haba ya idi haba ya idi ka gani ko kun yafe ko in an yafe miki dan Allah kai ma ka yafe mata shikenan Umar shikenan yawwa na yafe to na gode ka faɗa na gode na gode ya yafe min ya yafe To amma akwai abu ɗaya. To me na sake ki sake. A ah, da tashi tashi ki bar gidan. Ka sake ni. Tashi ki bar gidan. Ka sake ni. Eh. Ya zai sake ni. Na sake ni. Igiyar da aka daura. Igiyar nan an lissafa shekarun ta ba za ku san shekarun ta ko nawa ne. Shekaru nawa suka yi? Shekaru aru aru aka yi. Kuma igiyar in ka zinke ya za a yi da ita. Ina igiyar da ya saki? Shi ke nan sun tafi.

yawwa eh to ta tafi eh, ta can ta tafi ta can kai kai tafiya za ta tafiya za ta eh, tafiya za ta Qur'ani tafiya za ta kai ku kama ta kai tsaki mana wallahi tafiya za ta ta tafi ke danu danu kar mu kuma ta tafi kar mu kuma ta ba zauna zauna dan Allah ki zauna wani hari dariya kuke bani ila. dariya ka ban eh, eh. Allah eh, a to ai abinci to yau wadan yunwa nake ci mm. Yaya, na ce miki idan na ɗauko igiyar, gaba ɗaya zan tafi da ita. Ɗaya, a'a. kai ku riko ta manzala ba kai ba ta san abin nan ba dalu kin ga kika mati dalu qur'ani dariya suke bani eh. eh, ya sai da agogo kaga agogon ai wannan agogon da na ya dalu dalu kai dalu dalu kai kai ku da Allah dalu dalu ɗan uwana mun gode wa Allah maɗaukaki da ya jarrabe mu da wannan masifa ne je ta zo ta zagaya a tsakanin kuma da ƙarshe hakika abin da ya faru ya farraka kanmu amma kuma Allah a cikin hikimarsa ya dawo mana da haɗin kai a tsakaninmu wannan ba ƙaramin nasara ba ce kuma ina da ba da haƙuri duk wanda aka saba mishi a cikinmu ya yi wa Allah ya yi haƙuri ya manta da duk abin da ya faru da sanin cewar jarrabawa ce Allah ya kawo kuma ƙarshenta ya zo in Allah ya yarda. Dika Allah shi ne abin godiya, kuma dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru babu wanda za mu ɗorawa ne. Mun sani jarabta ce daga Allah da mun bi yadda kai imani sai Allah ya jarabce ka. Wannan ba wani abu bane yaya. Mu ɗauka abin da ya faru ya faru kuma ya riga ya wuce. ke kuma a tuni ina ƙarin miƙa ta a gari ki na rashin mahaifiyarki kuma kada ki sake wannan rashi da na mahaifiyarki ya sanya ko kuma ya taɓa wani tunani naki na cewar a'a ke ma yanzu ba ki da kin yi rashi na wani bangaren eh kin yi rashin uwa amma kina da makwafin mahaifiyarki. ko ba haka ba ne um, yaya ina so a kyala ita atini ta koma can waje na tun daga yar uwarta na rabuhe su haɗi tare ina ko babu kuma ya samu ta manta da abubuwan su suka faru a baya ko ba haka ba ne ga ita babar tasu nan lani na san duk za ka ga ta zaman nasin a wurin natan zai fi ko ba haka ba ne kuma a gonata eh. babba gonata da kake nomawa ina so ku sani kowa isani wannan gona har yanzu tana nan gurinka ka ci gaba da noma ta Allahu akbar yaya godiya nake ubangiji Allah ya saka ma da alheri Allah ya bar zumunci Allah ya saka da alheri Allah ya kauda shedan daga cikin mu kuma abin da nake fari idan kaka ta yi in ya so sai a hada su gaba ɗaya sai a Allah ka maka da alheri Allah ubangiji ya bar zumunci ba abun kuka bane Allah ya bar zumunci Allah ya kau da sharri shedan daga cikin kan na daɗi ne ya kuma a tuni ki ɗauke ni kamar matsayin mahaifiyar ki ko ga ki ga ƴan uwa ki za ku zauna a hannuna Ya labarin Jafar ne. Kunya ma kuke ji? Je kar uba. Na gode, na gode, na gode, na gode. Na <laughs> gode.